Ƙungiyar ta kwadago ta bayyana cewa ta tashi daga kan turbarta na karancin albashi naira dubu ɗari biyu. Mataimakin shugaban ƙungiyar ta kwadago Tommy Etim a bayyana cewa a baya sun nemi gwamnati da ta biya mafi karancin albashi naira dubu ɗari biyu amma yanzu sun bar wancan turba a cewar sa yadda yanzu rayuwa ta yi tsada a ƙasar kamata ya a biya albashin da ya ɗara haka. Etim ya bayyana haka ne a ranar Talata bayan mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya kaddamar da kwamitin sake duba fasalin albashin ma'aikata a kasar. Tommy Etim ya ce darajar naira ta faɗi kuma hakan ya sa farashin komai ya tashi a kasar don haka ba za mu lamunci dubu ɗari biyu a matsayin mafi ƙarancin albashi ba etim ya ƙara da cewa kamata yi a biya mafi ƙarancin albashi a ƙasar dalar amurka ɗari uku ko kuma naira dubu ɗari hudu da arba'in etin ya ce wannan shine matsayarsu kuma shi za su gabatar wa kwamitin sake duba fasalin albashi da fadar shugaban ƙasa ta kafa Shin koya 'yan Najeriya suka ji da wannan ikirari na kungiyar kwadago na a biya mafi karancin albashi naira dubu ɗari hudu? Alal hakika kungiyar kwadago wannan yunkuri ta abu ne mai kyawu. Idan har gwamnatin tarayya za ta iya biyan dubu ɗari hudu mafi karancin albashi abu ne da zai taimaka wajen inganta rayuwar 'yan kasar ganin cewa komai ya yi tsada. Sai dai ita wannan kungiya ta kwadago ta sha yin irin wannan albashi a baya a ƙarshe sai ka ga wannan batu babu inda ya je shi. Gaskiyar al'amari shine ah, abubuwa sukan taso irin haka kuma sai ga kamar za a cimma buri babban matsalan shine daga ran da ka kara wa dan albashi kudi su kuma 'yan kasuwa sun yi tami sannan gwamnati ba ta da control akan farashin abubuwa na kayan masarufi idan da za a ce a yi controlling da uh, kayan masarufi wajen tashin su tashin gauran zabi da kaya yake yi to shi shine za a iya samun sauki ko da an biya ma'aikata ko da nawa ne bai zama damuwa ba. Mito alhamdulillahi lalai da gwamnati za su dage su yi hakan da zai taimaka kwarai da gaske saboda kafin ma yanzu da ake cikin tsadan rayuwa a karamin albashi dubu talatin baya iya rike magidanci balle kuma yanzu da ake cikin tsadan rayuwa kusan dukkan kayan masarufi su nunnunka so uku so hudu da abin da ya kama da wannan A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Abdullahi Kashere, masani kuma malami a jami'ar tarayya da ke kashe da jihar Gombe, ya bayyana cewa gwamnati za ta iya biyan mafi karancin albashi naira dubu ɗari hudu. Gwamnatin ta zauna ta yi lissafi ta ga kuɗin da take da shi da kuɗaɗen shiganta wanda ni na san tana samun kuɗi don duk lokacin da aka yi ƙarin farashin man fetur fa daga naira ɗari ɗaya ne da sittin da bakwai aka ƙara zuwa naira ɗari shida ƙari ya kai wajen ɗari biyu kusan ɗari uku a kan abin da dama yake saboda haka dole gwamnati za ta iya biyan wannan albashi ba wani maganan ba za ta iya biya ba ta ƙara ta biya saboda haka ba dalilin da ɗan Najeriya zai zama toshe fi kowa kaskanci da talauci a duniya a biya albashin da zai taimaki ma'aikata a biya albashin da zai rage cin hanci da rashawa ya gyara ƙasar nan ya ba ma ma'aikatan Najeriya mutunci daidai da sauran ma'aikata yanzu dai hankulan 'yan kasar ya karkata ne ga kwamitin da fadar shugaban kasar ta kafa na sake duba fasalin albashi a fadin kasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya